a tarihinsa akwai kamar na faɗa abdullahi ibn abbas a cikin zaman na da a cikin sati da ya gabata abdullahi ibn abbas ya kasance umar ibn khattab yana shigar da shi majalisarsa sahabbai masu manyan shekaru suka ce ya zai rinka shigar da wannan yaro mai ƙananan shekaru wanda bai fi a 'ya'yansu ba to saboda addinin musulunci addini ne na tsari ba addini ne na kama karya ba addini ne na fahimta ba addini ne na danniya ba addini ne na zo mu zauna zo mu fahimci juna ba na addini ne na zo mu zauna zo in danne ka ba addinin musulunci addini da isan yancin dan adam a bawa dan adam shi cikakke kamar yadda allah ta'ala ya faɗa wa laqad karramna bani adam babu shakka mun girmama dan adam umar lahu anhu mutum ne babu shakka mai hazm wato mutum ne wanda yake fam mutum ne wanda yake jajirtacce sai wasa ba ta saka shi zalunci ba ta saka shi kama karya domin allah ya faɗa wa amurhum shura bainahum wa imma mai yunfiqun abin da yake al'amari tsakanin musulmi da musulmi shine ainihin wato a shura bai shawara mushawara tsakaninsu da ya ga haka shikenan sai kira abdullahi bin abbas ko ko ba suna cikin zama da abdullahi bin da jama'ar duka sai ya kawo suratu al-fatih suratu nasr قرأتها إذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك واستغفره innahu kana tawwaba Umar radiyallahu anhu sai tambaya ce me wannan sura take kunshe da shi sauran sahabbai kowa ya bayanin sa ai wannan sura kaza ce ai wannan wannan kaza ce sai ya ce Abdullahi ibn Abbas kai kuma za ce ya dan baffan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wannan sura jaji da ainihin wato ta'aziyya ga annabi muhammad ne allah ya wa annabi muhammad allah yana gaya masa idan ka ga taimakon allah ya zo maka da buɗi fatahu makka kaga mutane suna shigowa addinin musulunci jama'a jama'a gungu gungu dodo dodo to shikenan kwanakin ka sun ɗauko karewa a duniya ke da ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zauna ka ninka tsarkake ubangijinka ka ka nemi gafararsa domin allah ya kasance mai yawan karɓar mai yafewa umar zai na ce wallahi ni ma abin da ya tabbata a zuciya ta kenan sai gaya musu to dalilin da isa nake shigar da shi cikin ku yayin da muke zama to ya dan uwana yayar uwata uwa ko uba shi saurayi baya samun guri baya samun hanyar ya zama haka ya mai kyau ko mara kyau sai an koya masa a nan ne nake kira zuwa ga iyaye nake kira zuwa ga malamai nake kira zuwa ga shugabanni da su lura da rayuwar samari rayuwar samari rayuwa ce mai kyau idan a musu tarbiyya ta gari rayuwa ce mara kyau idan aka yi musu mara kyau kun gare gashi abdullahi bin abbas inda ya kasance ina ganin ba wanda yake kallon wannan shiri ko take kallon wannan shiri da ba zai so ko ta so ainihin wato ɗansa ko yarsa ta zama shigen abdullahi bin abbas ba haka za ta faru yayin da ka tsara wa kanka kai hakan kar kai wasa karki wasa wajen dora wajen shiryar wajen aza 'ya'yanku da bisa turba ta addinin musulunci turba ta ainihin wato sunanan muhammad sallallahu alaihi wasallam haka zai faru yayin da ka saka yaranka a makaranta mai tarbiyya makaranta mai tsari makaranta mai sanin ya kamata idan kai waɗanka wannan rawar ka ka taimake shi amma ba sakawa a makaranta kaɗai ba kai kanka ke kanki sai kiwo kanki tarbiyya domin shi ɗa yana tashi da akan irin abin da ga gidansu ana yi idan ya ga himma ka kai uba kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi in yin ga himma ke uwa kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi shi ma abin da zai karkata gare shi kenan Dan haka ne ba a cikar ka nemi kuɗi ba amma yana da kyau yayin da kake neman kuɗi ka tabbata kana nema ne dan manufa ba nema kake ba manufa ba saboda abin bakin ciki yanzu ka samu mutane da yawa iyayen samari za ka samu mutane da yawa mata iyayen 'yan mata wanda yake suna neman kuɗi a su ne za ka neman kuɗi idan ka fito neman kuɗi amma ba san me yasa suke neman wannan kuɗin ba sai ga yaro an koro shi daga makaranta da ya biya kuɗin su ba ubansa kuma yana da hali wani an bai bai da a to ai shi bai san baya sanin biyan kuɗin makarantar ɗansa sai an koro yana da makaranta kaga wannan ai wulakanci ne kamata kuma ka walakanta ɗanka ba ya kamata ka girmama shi ka karrama shi domin ya tashi zama saurayi na gari saurayi da al'umma za ta rinka gadara da shi da ainihin wato tutiya da shi a haka ne wannan abdullahi bunu abbas daga cikin samari da suka yi ayyuka na gari samari akwai shehul islam ibn taimiya saurayi ne amma baka bukatar ma bayani a kansa duk inda ka ga littafinsa ne gashi nan kuma tarihi na nuna cewa duka duka shekarunsa gaba daya in ba za kira ta hana ne ba cewa talatin da wani abu ya a duniya ma gaba ki daya a gani amma ya wannan abubuwa masu yawa gashi ne ya basu wani har ila ya mata kuma kiyama ainihin wato ana amfani da su ya yi manya-manya da tafai ya yi manya manyan tafiya ba da ainihin wato bayanoni daban-daban daban-daban abin da ya shafi addinin musulunci kuma kai ko da littafansa ka takaita to babu shakka musulunci baki daya bayani a kansa gaba daya na haka ne kaga kuma saurayi ne to kai matsayin ka na saurayi ya dan uwana menene ka me kake da himma me kake fatan ka saurayi bayan mun ji waɗannan misali na wa'annan kaukaba na wannan majmu'a na wannan group na ainihin wato samari da suke wa addinin musulunci to kuma akwai wasu abubuwa wanda yake samari sun keɓanta da su wanda yake dama ce kuma gare ka kai saurayi tunda an ce ka keɓanta da wannan halaye ka keɓanta da wannan abubuwa ya zama ka riƙe su da kyau domin kar kai wasa wajen ainihin wato himmar wajen himma wajen tabbatar da abin da kai imanin shi na addinin musulunci daga ciki saurayi iya da ainihin abin da ainihin iyaye tsofi ba su da shi shine ne mai akwai akwai hamasa akwai wato sanyin abu da gaggawa akwai kuma son sanin abu akwai kuma yana son a ta haya ga yana da yanci yi abin da ike so ba tare an takabura shi ba to amma son yin ayi abu ba tare an takula ba ya kamata ya zama yana ginuwa akan ainihin wato ah, koyarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa'annan daga cikin abubuwan da saurayi yake banta da su ne wanda ya kamata kai saurayi musulmi ka yi amfani da wannan abun domin ka gina addininka ka gina rayuwarka ka gina al'ummarka ka gina garinka ka gina kasarka kasarka muhimmanci tana da muhimmanci mai girman gaske a kanka wanda a tafin ka ya kamata a gina ta ba kai ne za ka gino a kanta ba haka ne aka saba mun wani lokaci za mu je mun dan huta kan za mu dawo don mu ci gaba da wannan bayani assalamu alaikum warahmatullahi waj'alhu yuqallidu fi sabr lil hadi fi husn khuluqa حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أخفيت على الحسن العبقا الورد تضوى